falyad'u nadiya idan ya so lokacin da za mu kama shi da makwarkwadar kansa zuwa wuta ya kirawo abokansa da waɗanda suke zama tare da shi a dandali domin su tseratar da shi daga azaba